za mu nuna muku yadda za ku downloading fim ɗin jagaba ku sauke shi zuwa kan wayoyin fim ɗin jagaba fassarar algaita dub studio so da fari kafin komai a yi mana subscribe a tashar tv sun a danna ƙararrawa domin a riƙa sanar da ku a duk lokacin da muka dora muku shirye-shiryenmu ko wani abun da muke sakawa so da fari dai kafin komai ka fari idan kuka zo kan bidiyo ɗin nan wanda nake muku so ku duba nan za ku ga sunan fim ɗin za ku ga nan an sa ɗan damisa amma in za ku duba ba za ku ga ɗan damisa za ku ga an saka jagaba ne za ku ga an sa jagaba fassarar algaita dub studio so in kuka ga haka sai ku danna nan wajen za ku ga wani shuɗin rubutu kamar haka sai ku danna wannan shuɗin rubutu in kuka danna wannan shuɗin rubutu kai tsaye zai ɗauke ku ya kai ku shafin da za ku downloading wannan fim ɗin na jagaba fassarar algaita kun ga ga hoton fim ɗin nan gashi mun taɓa shi ya canja kala so gashi a ƙasa sai mu yi ƙasa sai mu ta ƙasa mu ta ƙasa nan duk bayanan fim ɗin ne ga sunan jaruman ga sunan darakta ɗin fim ɗin so kai tsaye ga wajen da aka danna download na so sai mu taɓa kan download now bayan mun taɓa kan download now zai kawo mu shafin nan a shafin nan ne za mu yi downloading wannan fim ɗin zuwa kan wayoyinmu so da mun zo wannan shafi sai dai mu danna nan ga download nan an saka shi da jan rubutu da jan maɓalli so sai mu taɓa shi haka sai ce mu clicking here sai mu danna click here so in kuka danna click here zai ce ku zaɓi email ɗin da za ku sauke shi akan wayarku so na zaɓi email Gashi nan za mu sauke shi akan wannan email ɗin. So in kun so za ku iya kallon fim ɗin a nan amma kun san cewa za a ci muku data sosai. Gwamma mutum ya sauke shi akan waya shi kawai da ya kalla a nan. So sai ku taɓa nan waje mai ɗigo uku ukun nan ga waje mai ɗigo uku ukun ku taɓa So in kuka taɓa wannan ɗigo uku ukun zai kawo ku nan bayan ya kawo ku nan za ku ga wani waje na an sa download so sai ku taɓa kan wannan download ɗin da kun taɓa kan wannan download ɗin zai gashi wannan ina ta taɓa shi so zai sauke muku littafin zuwa kan zai sauke muku fim ɗin zuwa kan wayoyinku Allah ya taimaka a sha kallo lafiya